yunwa kake jin haka? Na kwaso rana. Wai! ba kyau ma yake. Hajjar ma ba kyau ka ji marmar marmar marmar Saboda sai ka ce ya Wallahi yana ta bari. Sai ka ce wanda ko ne me yake gani ƙarya me zan gani haka ina abincin babu zan ci saboda Allah na wallahi malam da hannuna na zuba abinci a ciki ni na san ba zai wuce yaran nan ne suka cinye ba tunda ni dai na san na fita na basu a cikin gidan nan kuma a lokacin da zan fita dama sun gaya min cewa abincinsu bai ishe su ba na ce su yi haƙuri babu wani sauran naka kaɗai kina nufin su suka cinye wannan abincin malam sanin hali ai yafi sanin kama na tabbata babu wanda zai cinye abincin nan in ba su ba ko Allah ki kawo su gidan wallahi kar ce makin balla wani Allah daga ina za su je yanzu ma suna ɗaki suna bacci shi yasa suka yi kwanciyar suke can bacci suna ci haba malam haba malam ina zaka da wannan itace a hannu so nake da balla koda ɗaya ne daga cikin su samu a daɗi ba da wuri don Allah ka ji daɗi malam eh, ya za a yi ka balla ƴaƴanka kuma ka ce zaka ji daɗi a rayuwarka kai tun da suka yi min duk ɗan da zai maka irin wannan bai da imanin da za ka ji na zafa ce miki ba jiki na haɓari ne Jabir Jabir to kauce gabara Jabir gabara malam ba haka malam dan Allah <laughs> kauce kauce kauce kan halik lafiya umma kufar uban malam la ilaha illa dan Allah malam ka aka tsaya mana malam ha kuma lafiya kace ce kundin uban wallahi ba a kyauta mun ba da aka yi me to ina kwance ina bacci ina mai muhimmanci na yi mafarkin ta faɗa rijiya tana iwu tana ƙara ashe wai ba mafarki na ke yi ba wai a zahiri ma wai ashe ras kike ni na ɗauka zan ji ki a rijiya jindum duniya a cikin rijiya kin yi lagwaigwai da ke dan gwafar dan rashin imani abincin da zan ci shi za ku zo ku ɗauka ku ci ah. dan rashin imani eh A yan ma magana abinci ce baba. Eh to da ta ne cikin kiso ai maka. Ai hakuri ya kamace ka. To yanzu kuma da ake magana ina za mu je? A wannan rayuwar fa da muke ciki wanda duk bai ajiye ba ya shiga uku. Wallahi karshe zuwa za ka gurin mai lokaci ka je kai tai mai bautar banza. Ka je ka yi din. Ka je ka yi din wallahi. Duk inda za ku je ku je ku nemo. Eh, kenan an ce mu tafi ko? Ku tafi. Kina ji dai an ce mu tafi duk abin da zamu mu je mu ko mu ka kuɗi. Ki kafa nan ka ɗauko yanzu a bayan babur sai ka ji ha eh, a ci lafiya. Eh, to kai baka so a ci lafiyan? Ah, Na shi bai so a ci lafiyan? Ka dai ce mu kawo baba. Ku kawo. Za mu kawo. Ko annabi su kai kuma sun je sun je sun kawo sai ku ne ba za ku kawo ba. Ka yadda ko secret society mi mu ma. In ka je ka gaida sarkin garin in kuka saba da shi sarkin garin ba shi nan ba ma sai ka ana samu aina eh? aina ka wannan duk wanda ya ce mu yi duk wanda ya ce mu yi kai gobe ma yi gaba na bu mu ne ko ne mu mu ka dole abu nan wani tani ba su tafi akwai yaran da ba su kai waɗannan ba wallahi tallahi su suke ci da iyayensu amma su masu hankali ni wani almajiri ma in ga miki da ya gani da na kai shi dan kurkur in ga maka kwanan abincin shi ta yace in ya koshi zai kai wa iyakin amma dai mai hankali ne shi waɗannan naka baka ganin su wasu hadbutsai haka a juya suke ke ba su ka su shiga duniyar ne shi isa suka shawo ne ba san gaba na musu komai ba ne da ne ki bani na da waɗannan za su bannan ajiye wata wallahi ko ruwan buru ne da na sha da buru da shi Ibo kaga ni ba hanci na gaba ɗaya saboda ƙabar jokan yadda ka san kare haka jina da biyu kai kana jina ni kuma yadda ka san mikiya haka nake wajen me wajen hangen inda za mu samu kuɗi barin gaya ma mikiya eh hannunki yake sai ki ko kana Allah gafara ta kin kuma wata ran wallahi ba yadda za ki ai me su nake ji kamar fada ka san ko da yadda ya aure ka kawai wani jira shi ki hana ni zama sai ki tashi sai ka a a a kansu dan kasa nan kafirin arziki wallahi ba yadda za ki sai yi aure ki ki zama lafiya da miji a gaba sai ka ce zaman ki nake yi na da na sanin hada ni da uwar miji ba laifin wasu bane in za in za su yi aure ba su hada su da uwar miji kai kai kai kai kai kai kai kai kai Jama'a lafiya gidan matan aure da kuka shigo mana me haka? Ba mu sani ba. Ko ba ko ba ji ba. Mu da kika gan mu nan ma'aikata ne. Da mu da 'yan kwana-kwana aikin mu daya. Kuma mu in dai muka ji hatsaniya ba ma jiran kowa sai mun zo mun ji mun zo wucewa ne muka ji hayaniya muka shigo kike tambayar mu alhamdulillah ga ta nan kisa za ta yi kisan rai ga ta nan kisa take so ta yi an Allah bai kai ki ba Allah sai kai ki kisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una aure na take so ta kashe min kuma ni da ta kashe min aure gara ayi kome in ma ita za ta tafi ta tafi aure kuma wallahi tallahi da ta kashe min aure gara kowa ya mutu wace ah. ce wannan din wace ce kai uwar miji ba uwar miji amma ke wallahi kin yi girman kwabo ki zauna yar yar danki ki tsaya kuna rigima da ita dan zubar da mutunci kina faɗa tana faɗa wannan ba mutunci bane da Allah kin ba da rayuwar ki gaba da he duk wani abu da zaki da tara da wani abu da yake ni to rashin kunya ta mun to in kunya yake ce zaki kai ta in Allah bai kai ta ba akwai wanda ya sai kai ta da Allah rahman baki kawai kin ba dawa kan ki mun wannan eh. ba wai wannan ya rufe miki baki eh. wannan da kike ganin sa dan yau kenan dan yau baya ganin mutuncin kowa ba na ganin eh, kuma ni kuma da kin ganni kin ganni nan ba ni da mutunci ba ni da kunya eh, eh? yayi ba kai ba ke haɗu da bango, billahi da da bango. Sun tafi. Muna nan, muna nan. Muna nan. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan yan bala'i ce da an taɓa ƴan bala'i. Ƴan bala'i ƴan masifa ƴan jaraba. Kuma sai Allah ya haɗa ki da ƴan bala'i. Ga kinan bala'ayya, ga kinan da Allah ya haɗa ki da. Na gode, Allah ya saka muku. Mun gode, mun gode, mun gode wanda baki san mutuncin aure ba. Kin kuma ba ni Kana jin na? Ina jin ka. ɗafaci mana mutunci eh? wai mun gode gama zagiya mu da kitso wadda ma wai mun gode to me kake nufi a to bata biya mu ba ni ba abin da yake wai he ta kalle ka ta ce ka ta gode ba dai ta mai da kai wani baho kai hmm? haka fa yake faɗan gari fa eh to kuma gaskiya ta mai da kai awon iya dan gaskiya da gyantin ba ka da ka ba ka ji ibo duk da kai kanka ka daɗe baka ka je ganin gida ba

ka ce mana sannu sai an bada kuɗi sannu sai an bada kuɗi to ai ba haka na yi ku ba bayan Allah a'a ku kun ce ku masu taimakon gaggawa to da so kuka taimaka da Allah bai kawo mu ba muka san mana hali nake ka ba haka muka yi da ke ba ka gaya mata ba haka muka yi da ke ba kai in kai eh? da kana na to ai dan ha kana gaba ce eh, eh. ne ba. Irin wannan tun farko da kuka shigo? Sai ku gaya min ga yadda ake Irin wannan kuma da mun bari ta saki a wani yanayi a ɗaki din. Ku da kuka ce masu ɗauki masu taimakon gaggawa? Ke eh, ɗauki da taimako ma mu taimaka a taimaka mana ai. Ke! Ko ɗan kwana-kwana sai sun zuba mai a motar su suke zuwa kashe gobara. An ba ta zuba motar ta tafi? To ai irin wannan da kun gaya min ga ta nan kun an bada kuɗin cefa ne ita take hasa baya hannuna da lokacin kun hasa a hannunta. Ka gaya mata wannan bangaren ta ne. An ba ki biya mu ki biya mu dan ba mutunci gare mu ba. To ni gaskiya ba ni da yadda zan yi da ku ba ni da kuɗin da zan ba ku. Ga ta nan kun ga za ku iya karɓan kuɗin cefa ne a hannunta ku karɓa amma ni ba ni. To ba ba mamora ba mamora. Mu kula dan ku kike da abin da zaki ba mu. Kin ba. Kin ga na? Ah, ka. Ba ka ba da hidda Ka ka